أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على النبي الكريم أما بعد أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya maɗaukakin sarki wanda ikonsa da yardarsa da rahamarsa ya ba mu ikon sake haɗuwa cikin wannan masallaci mai albarka masallacin abdullahi bin masud radiyallahu anhu domin mu ci gaba da karatu a cikin littafin shehi malami imamun nawawi abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawi rahmatullahi alayhi wannan littafi littafi ne wanda na karantar da da ibada da ladubba dama ya aka ce ibada abin za ka yi wanda Allah ya dora maka su kuma la abu aure gyara alaƙa da mutane da kuma alaƙa tsakaninka da bayan Allah wanda kika da su irin su dabbobi da tsuntsaye da sauran halittu baki daya duka wa'annan littafin yana wannan littafin yana bayani wato game da irin wa'annan abubuwa muna roƙon su gano wata'ala ya gane da wa'annan hadisai ya ba mu ikon ya aiki da su muna roƙon su wata wata'ala shi ma taimakonsa shi mana kariya daga shari ko wani irinsa ko wani iri Allah kuma ya samu gane a inda za mu tashi za mu tashi babin da ke magana akan babu jawabul akhzi min gairi matsalatin wala na alai babin da ke magana akan mutum ya karbi abinda an ka bashi kyauta in dai ba ya yi ba kuma ba ya ji ya yi kwaraka don a gan shi a bashi ba wala ta ɗallo'in ilai kuma ba wai zuwa ya yi dinga ƙaya a gan shi a bashi wannan abu ba jama'a ina fata mun gane wannan magana saboda haka shi wannan babi karatun da a ciki ne wato ana nihin idan aka baka abu baka roƙa ba to an sha abunka amma zargi a musulunci ya tabbata ga wanda ka roƙawa don roƙo kamar yadda makaranta walaƙanci ne wanda mutum ka walaƙanta ka ne da shi sai ya zan ya bi shi wato haya zan wato ya zan ƙasƙanci da walaƙanci a rayuwarsa baki ɗaya saboda haka wannan babin zai karatar da mu a baka abu ka roƙa eh, an sa abinka ba tare da roƙawa kai sannan ba zuwa kai faraka ba shi a taƙallo ka ce kana lankaya kana kallo irin yadda almajirai ka yi mutum na ci abinci an to ayi tsaye ana kallo ya cinye ko bai cinye ba biye loma sai an kalli ya samu loma gabaki ya hisuwa to shi ya kace faraka wanda mafi yawanci ya raka yin haka amma hada manya suna yi ga musu yayin mangare ba gidan wani abin da yake so ya an kace an abinci a cikin shi wannan shi mu kwaraka sai zan mai sun beza sai na aka yadda abin ko kuma ka fata ta lokacin da wani ka hitowa suka ce kai zarni in ya ganka yana jin nauyin ya wuce baka wani abu ba wannan shi mu kwaraka ka gaisa da musulman masallaci kuma sai ka sake bi ne gida ne kuma ka ce ka so ka sake gaisawa kaga in kadiba akwai mai ciki akwai in faraka ciki to shi na musulunci ya zargi wato irin wa'annan ɗabi'u amma in dai babu ko guda da cikin wa'annan ba roƙawa kai kuma ba faraka kai ba aka baka an ci abin ka ci ka gode in ma baka da bukata an ka gare ka an ka ci an baka a ci abin ka Allahumma sai wani karatu da malami askari yayi yace in ka san mutuna ta ta'amuli da haramun to kabar bar mu'amala shi ta dukiya ka daina zure mu wanda ka sai samu da haramun inda ka san haramun ta yake ci to kabar bari yana kana zuwa yana ba kudi kana amsa haka mai askari ya faɗa nan farkon babi ne babin babin kusan ƙarshe yace an salim da abdullahi ibn umar an abihi abdullahi ibn umar an karɓo daga salim ɗan abdullahi kun ji wani suna mai kyau salim salim da salim da suna yana masu kyau ana iya sa shi salim jikan sayid na umar ne shi sa ce an salim bin abdullahi bin umar an karɓo daga salim ɗan abdullahi ɗan umar shi abdullahi ɗan umar ne Umar ɗan haɗaɓi kenan shi kuma salim ɗan wato jika ne ga sayid na umar rabiyallahu anhu an abihi shi salim ya karɓo daga baban shi abdullahi bin umar an umar shi ko umar eh abdullahi bin umar shi ya karɓo daga mahaifinsa umar kenan kaga wannan hadisi wayatul aba a abnai an al'aba aba yake riwaya ɗaya ga uwayen gidan hadisi malamai suna kaddara riwaya da ɗaya ruwa ga mahaifi ki haddasa ni abi babana ya bani labari wannan ya da wani matsayi gidan hadisi a ce ɗaya ruwa ga mahaifi to bale ma haya kai kakan shi salim ya ruwato daga baban shi abdullahi abdullahi ya ruwato daga baban shi sayyidina umar radiyallahu anhu shi kuma sayyidina umar ya faɗa ya ce kana rasulullah sun wayi utinil aba'a sayyidina umar ya ce Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallam ya bani kyauta fa aqulu sai in ce a'tihi man huwa afqaru ilayhi minni ya manzo Allah abin ga da ka bani ka ba wanda ni bukatar ya rasulullah ga mutane nan mabukata ka ba wanda ni bukata ya rasulullah fa qala sai Allah ya khudhu ya umar ka karbe shi karɓi abin nan baka idza ja'aka min hadha al-mal shay'un idan wani abu ya zo maka na wannan dukiya ta duniya wa anta ghayru mushrifin kai ba ka te kwaraka ba wala sa'ilin kuma ba roƙo kai ba fahuzhu ka karɓi abunka. an gamu da kai bisa hanya an ɗauko an baka ko an salama ma gida an ɗauko an baka ko an gamu da kai an ɗauko an baka ba roƙa ka yi ba kuma ba fara ka yi ba manzon Allah ya ce fahuzhu ka shi abunka fatamalwaru ka yi unwayi ne fa in shi ita fulhu in ka gada ma ka ci wa in shi ta tasaddaq bi in ka gada ma kai sadaka da abin ba dai ka amsa ba yake wa mala duk abin da ba haka ba fala tudu nafsaka kada ka bibiye da rayuwar ga wannan abu ma duk abin da ba haka yake ba zo maka yi ba to kada ka bibiye da rayuwar ga wannan abu sai ka same shi ma'ana sayyidina Umar manzo Allah yana mai nasiha to sayyidina Umar wannan dukiyar ga ta duniya duk wanda aka dauko an ka ba kowa sai ka tawaya aka ce wani zo ga wani abu ka amsa ba roƙawa na kai ba ba zuwa na kai inda aka fara abin don a ganin ka a baka ba a nauyin ka a baka ba manzan Allah ce amshi abinka ka ce oh, ka ci shi kai in kana so in ko kana a sai kai sadakar shi ka ba wa amma shi wanda ya ɗauko ya baka ya tabbatar da ka amsa jama'a ina fata mun gane magana tabbatar da ya tabbatar da ka amsa ka yi godiya sannan ka ɗaga ƙara gaba in ka gana ba ka ci in ka gana ka ba wa ƙala salim sai salim ya ce shi marwacin hadisi fakana abdullahi sai mahaifinsa abdullahi ya kasance la ya tsalo ahadan shay'an bai bai kowa ko mitun da ran wala ya rudu shay'an hutsiyahu kuma sannan duk abin da aka bai mai suwa ya aka ɗauko aka bai bai rejectin bai suwa a sannan ko bai roƙon kowa ko mitun da ran kenan kun ga mutum na ɗaukar ilimi daga mahaifinsu ke yana fara labarin mahaifin shi ya kasance manzo Allah ya kaɗo kyauta ya bashi sai ce ya rasulullah ka ba wanda yake bukata ya rasu sai ce ya umar khudhu amshi sai ya amsa sai manzo Allah ya ce duk abin da ya zo maka na wannan dukiya ta duniya baka roka ba baka ce kai kai tsaye inda za a ganka a baka ba to an sha abinka ɗayan biyu ko ka ci da iyalinka ko kai sadaka da shi amma dai a tabbatar da amsa to shi na da yake cewa da muku jama'ai mutu tsalle mutsalli'in ilai ba mutum ya ce faraka abin ban mana ka ce kayan tsaye don a ganka a baka shi kun ga yan uwa mutumi wannan hadisi wato yana da fa'ida kwarai da gaske sai su kama kansu saboda inda faɗai da walaƙanci ko ba gaskiya ba idan mutum ya hukunci mutunci ne za a girmama mashi don ko da yaushe idan mutum yana ganin ka kana tambaya sai ka roƙon shi girman ka zai faɗi wurin shi tsakanin da Allah amma ya ka waye gari mutum baka zuwa wuri ne roƙon shi daga cikin abin da ka sa ana samun zumunta na kacewa dan uwa ka tashi yake dan uwa ne daga nan ya tashi har Abuja ya tsoshi sai ce wani kayan girki ba ka faɗa min zaka tafowa shi ko abin da ya kai shi bukata ƙara ta kai shi to ina aka waye gari bai ba shi wani abu ba tun daga nan yana cewa bai sace komawa kuma cewa bai kuma bai kuma komai komai kuma ya kata alaƙa da shi kenan ya goge lamba a yan ka ba roƙo na yadda ko ba gaskiya ba ba zama ta kai shi roƙo na ya kai shi shi ko roƙo yi aka yi irin halin da mutum ya zo da yi ba to shi yasa aka san mutum ya tsaya matsayin da Allah ya aje shi roƙon mutum akwai matsala kwarai da gaske wallahi mutane yanzu in ma kana son ka ka bar roƙon kawai sai ka wace mutuncin ka Allah maɗaukakin sarki ya kare mu mutuncin baki daya qala al-bukhari imam al-bukhari yace babu man a'tahu Allah shay'an min ghairi masalatin. babin da ke magana duk wanda Allah ya dauko wani abu ya bashi mana duk wanda Allah ya sa wani ya bashi wani abu min gairi masalatin ba sai ya roƙa ba wala ishrafu nafsin kuma ba zuwa ya kai rayuwa ta wurin faraka abin nan ba to mutum ya ashi abu ne sai Allah ta'ala ya ce wa fi amwalihim Imam al-Bukhari sai kawo aya Allah ya ce su mawadatan kirki waɗanda aka jira sifofin su a cikin sosu ma'ari ko ce wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum a cikin dukiyoyin su akwai haƙƙi ga mai roƙawa da kuma wanda an ka hana roƙawa malamai suka ce asa'il wanda ka zuwa hiroka shi alaji ga mun taho abin ga dan fara mun san kuna ka abin kaga ya roka ki don akwai wasu ina don an ka ce azumi ya kama hasuna suwa su kai shi alaji ma suna suwa yayi abin da an ka saba ba kaga lissa'il ke Zakar da ya saba zuwa da azumi ko in lokacin bugu ya yi, har buga waya su kai wasu zuwa da kansu suke suke suke da kansu so abin da an kafa ba mu dai shekara dai muna muna sarwa sannan akwai al-mahrum wanda shi an haramta mai roƙo in yana ganin kana ba kowa miliyan miliyan wala da roƙon roƙonka zai daga kana rabon kuɗi bai iya tsaya roƙe ka mahrum ke kuma yana da bukata abin da to shi eh eh wannan cikin sharhi ne saboda haka imamul bukhari wannan babu cikin sahih bukhari yace wa zakar al-hadith ya abaci wannan hadisi qala al-hafiz hafiz ibn hadar ya faɗa cewa fil hadisi an al-imami an yu'ti ba'da ra'iyatihi idza ra'a lidhalika wajhan shugaba ya samu ya diba ya ba wato jama'a tai wato idan ya ga suna da kuka bukata ko da ba su roƙa ba wa in kana gairuhu ahwaj ilayhi minhu koda wani ya ko da wani ya hisu bukata na ibadu kenan wannan hadisi da manzo Allah ya dauko ba sayyidina Umar sai na umar akwai waɗanda yake ya da yawa wadata amma sai mazala ya dauko ya shi jama'a ina fatan mun gane magana kenan cikin jama'a ka akwai wanda kana dogowa ka ba shi amma akwai wanda yake bukata yace wa in radda asiyatahu asiyatal imami laysa min al adadi malaki idan mutum ya reject cikin kyautar liman ko kyautar shugaba bai daga cikin ladabi idan shugabanka ya ɗauko ya baka to ba ladabi na baka ce gaskiya baka amsa jama'a ina fata mun gane maganar ka amma malamai suka ce in akwai wani nau'i na kila walakanci ko wani abu zai biyo baya kana hangen abin nan da wani zai bani in na anshe shi akwai biyo baya na walakanci to mutum na iya kyale abin nan amma in babu walakanci komai cikin girmamawa da mutuntawa an ka ɗauko an ka baka to amshi ka. jama'a ina fata mun gane magana ce sannan akwai wasu abubuwa wa'anda haramun namu zai ci su misali kana aiki a ƙarshen wasu manya sai an ka ce an ka samu kuɗin haramun an ka raba da kai an ka aje mana ka in ka ce wallahi ba ka su jama'a ina fata mun gane magana kuɗin da ka san ba na ƙwarai na ba a matsayin ka na memba cikin cikin wannan ofis kai ma ciki kake an ka ce an ka sabo an ka raba da kai an ka baka kaka amsa ba musu abinsu lalura wata <laughs> ha babu za a buɗe muku wannan kowa a yi ha ta ya za a buɗe mutum kowa ci haramu kai ka san kudin kuɗin ƙwarena ba to kana yadda ka amsa ba shi yiwa ka amsa bar musu abinsu za ka yi in yi so nan gaba a hishe ka da nan wurin na a ce kewan gaba cikin jama'a haki ba don akwai waɗanda suke ya aka gano baka amsa sa ake aima transfer daga inda kai zama ko ba a yi hakan in eh? ana yin hakan sai a cikin wanda gaskiya ba a yi namu a ɗauke mana shi zai ce ka yadda a kai ka wani inda ba a ci su ku mutane yanzu kowa inda dai aka samu wani abu na hakan ko? shi dai inda aka samu dai alherin ofis shi wani bai kido yi niyan Allah ɗan ya ce yana samun dubu talatin ba ko dubu hamsin eh nawai nawai ne ka ga mutum abu daga baya ka dawo da kasan hakama da wuta in eh? malam da an canza ma wani ka ga mutum da an canza mai ofis shi kenan cikin wata biyu da mutum ya fara canzawa da miya wani wannan abu eh? kai sabo da kashin manyan kuɗi ka to ba ka samu su ai sai ka halaka rayuwa ta riga ta lalace ke amma yanzu kowa da sai yake dai a kai shi inda aka a dai kai shi finance a kai shi of abin da custom a kai shi wane ne inda aka samu manyan kuɗaɗe ya kasu mutum ganewa na abba ba mu yi wallahi duk da haka rayuwa kaɗa albashin ka dubu arba'in dubu hamsin wallahi kai hankuri ne dubu hamsin dubu talatin ka yi hankuri da shi ka ruwa makanka siri ya haɗu za ka samu miliyoyin kuɗi ka so daga baya rayuwa su lalace su eh? a tambayoyi in ma tambayoyi na ayyar da dama rayuwa za ta lalace ga baki daya ka kalla ka gadun masu manyan kuɗaɗen nan ba su ibada ba su ba su cikin rasu da wahala ka ga mutum da manyan kuɗaɗe irin waɗannan dai kasan kuɗaɗen daban-daban nan kaga ibara ta shi daga ne wala ba ta ce ne kullum yana ina dibin wasu abubuwa sai a gan shi hirgice ya dinga kaji zumunta da 'yan uwa ne Allah ya babu ikon Ya yace babul hasfi alal akli min amal yadi babin da ke magana akan suwa akan mutum ya ci daga aikin da ya da hannu ne aikin hannu yace wa ta'allufi bihi an su'al wa bihi an su'al da mutum ya kame da wannan aikin da yake ci na hannu da shi daga roƙo wa ta'arrudu da kuma faraka da abin da kaka aikin hannu kana samu kana agogo ko kana gyaran waya ko kana aikin kana gyaran wasaki ko kana dinkin ƙwarya ko kana ɗinkin takalmi ko kana ya yi wannan abin da kaka gani kana samu ya kore ma kuda ga bakinka ya yi alheri bisa ga kace kana samun manyan kudade kana ci na haramun ka ci da kanka ka ci da iyalinka ka halaka kuma ka halakar da wani shi na na imamul bukari imamul nawawi babu kudai ta suwa akan mutum ya ci daga aikin hannu ne shi wani isa ya ta waye sai ya ta inda aka doka ɗan ramande inda a kankare ita ya samu dubu ne biyu da toye da luwa gida ne sannan ya kuma zuwa ga ita gobe kuma ya sake ta kuma mutum na 'yan sana'o'i na hannu wa'anda halali ne ka shigo su yana 'yan sana'a ta da ya kai inda ya ka sai da itace yana sai da kalanzir yana ɗinkin takalmi da sauran 'yan ayyukan da kika gani mutum na raina su wallahi da abin da ka shiga ya yi ba da da ka samu manyan kuɗa da irin wa'anda wa'anda an na haramu shi ne yaka magana a nan mutum ya samu kamewar ɗan abin da ya ka samu na aikin hannu daga roƙo da kuma wato faraka shi ne a ta'arrub lil'ita ka ce ka bidiro don a gane ka a baka shi a ta'arrub lil'ita a ganka don a ɗauku a baka shi ne faraka قال الله تعالى الله مدوكين سركي ياتي فاذا قضيت الصلاه اذا ƙare صلاه الجمعه don alfin da lamun ana gwada sallar da an riga an santa fa idza idan aka kare sallah sallan nan da kowa sai sallar juma'a kira saboda wannan aya ta cikin suratul juma'a aya ta goma Allah ta'ala ya ce fantashiru fil ardi kowa cikin kasa wanga ya shago wanga ya gareji wanga ya daji wanga ya ina kowa ya tayi samu abin da fantashiru fil ardi kowa cikin kasa wa bi tagunin fadlillah kun yi farla Allah wa daukakin sarki a da sun kasance yaran juma'a ba su aikin komai ran juma'a sai a ce shi ke nan ran juma'a komi ba a yi to sai musulunci Allah ya ce a idan aka ƙara juma'a kowa ta yi tuɗe kaya ne ya ce zuwa da abinci ko ba gaskiya ba saboda kare ke nan wannan aya suna gwada cewa halaccin ko an yi juma'a an gama ana zuwa da abinci mutum na iya koma shago mutum na iya koma daji mutum na iya koma gareji mutum na iya koma kasuwa su gaba sana'a ta zuwa wani lokaci shi ne Allah ta'ala yake magana a nan cikin wannan aya yake wa an abi abdullahi an karɓo daga baban abdullahi shi ne azubair ibn al'awam Allah ya ƙara masa yadda wannan sahabin azubair bin al'awam sai eh, abdullahi bin azubair bin al'awam shi azubair bin al'awam yana da cikin mutum goma da an ka ba aljanna zamanin manzan Allah sassallu suna cikin mutum goma da an ka ba aljanna wato manzon Allah ya hun bari ya faɗa ya yi magana yake cewa a zubairu filjanna abdurrahman filjanna bayan su sayi na abubakar da umar da usman da ali su goma da aka ambata Allah ya ba mu ikon gani da shi ne yake cewa radiyallahu anhu ƙala da su قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تسمى ياتي لأن يأخذ أحدكم أحبله lalle ɗayan ku ya ɗauki yabbai dai sun ma ya atiyar jabala sannan ya hau wannan dutsen na makka ko na madina faya ya atiyar bi huzumatin min haɗari ya zo da kan icci kan ala ya bai ɗauko ya zo shi ya bi a haya sai suwa fa ya kufa Allahu biha wajhahu sai Allah ya kare da darajar fuska tai khairul lahu ya alheri min an yas'ala nafa dinga roƙon mutane a dahu sai su bashi a mana uku su hana shi rahul bukhari mal bukhari ya rubuta wannan hadisi kun ga wannan hadisi yana karantar da cewa mutum ya ruha bakari a cikin sai ruwa bakari ne a cikin ya goye ta yi sama duke yau ita saboda su can lokacin mafi yawanci saman dutsen aka samu itace sai da sahabi ya ta yayo ɗin ya zo ya sai suwa shigewa ta gida mutane suna ganin kama aikin kaskanci da yawa wani titi wallahi ne wa gaba wahala ba eh to Allah in yi yau ka duniya ya yau ka cikin wahala ko ka sani ko baka sani ba kuɗin wani inda za a kware ma a buɗe ma yadda ya ka samun su da ya suka shigo shi za a buɗe maka da kayi burin Allah ya bakar talaucin ka mutu sannan wani inda za a ma makoma kuɗi ne wallahi malin da baka bukata Allah ya baka irinsu makoma sai in yi mutu a buɗe ma hagani da ka halaka dama duniya da kuka gani tashin hankali da gani mutane na kowa sun yake dai tara mai yawa annabi isa alaihi salatu wassalam an ba da tarihi ne a ayyada a cikin sotu mari sotu ali imran malaman tafsir sun kawo wannan kissa tana da tsawo kware da gaske amma in kace muku ita annabi isa ta yata hada shi da wani bai yahudi sai bai yahudi yayi mai kissa shi annabi isa ya dan gurasa guda shi ko bai yahudi ya dan gurasa biyu sai cin sai annabi bai yahudi ya ce to so mu hadu mu yi ta ya tare abincin mu tare ba hudun da dare sai cinye guda ma sai dan gurasa guda sai ta waya sun ka fara hiyar lokacin ta abinci yayi sai ta bari so mu ci abinci sai doho gurasa guda sai ce ina guda sai ce a guda ai da ba guda ta sai ce a tun farko biyu ka suka ce akwai ina son ka faɗa min don Allah ina guda ce gaskiya babu sai da gama shi da Allah ya yi ta gura yin mu'ujiza iri daban-daban na raya matacce da raya dabbobi duka ya haɗa shi da ubangijin da ya wannan abun sai ya wani. Ka sai da aka taho ƙarshe za su rabuwa annabi isa sai ya cimma wani dutse sai ya sa sanda ya bige sai dutse kuma zinari kuma sai ya kasu kashi uku annabi isa sai ce mai kara kashi gudan ka nauna kashi guda kuma naka kashi guda kuma na wanda ya ci gwasan nan gudana kaga an haka mai ka tawa kuma kama hira ta yi ce eh, to tsaya wallahi zan faɗa mata gaskiya kayan da Allah dan gwasa na wani can yi da kayan tuwar kuna ya ta haɗa ka da Allah ka ake ta sai yanzu ka to wallahi ni na faɗa mata gaskiya to shi ke na yanzu ya abin za mu yi rabu wannan sinarin duka da nau da naka da nawan san wanda sai gura sunan duka na haɗi na barma sau da ka sai an jima to sai an ji sai ya bashi da ya bashi da su zinarin ga bai ya ɗauka ta shi ne sai mai yawa sannan kuma ya dibi zai bar sannan kuma ya ce can gari ya buɗo masu ɗaukar su kawo su ɗauka sai tsaya hoke ta da ya hoke ta yana cikin daji hoke da ita sai ga wasu mutum uku majiya kai guda uku sun ga tawo zuwa suna gani suka ce kai aiki mai haka ya ce dukiya sadaka hako ce wacce dukiya ce gafara ko suna zo suna da zinari mai ɗimbin yawa ba da suna kama suna kashe shi sun ka kashe shi nan wurin sun ka jaya gawa ta yi sai mun yanzu abinda za a yi mu aika mutum guda ya ce gari samu mana abinci da yunwa muka ji ka hanyar dawo mun yi shara za mu tsoke sama kun shi ta dai wallahi malam ya suka aiki mutum guda ya ce su biyu sai sun ka shawara cewa to duke da gaskiya mu biyu kamata mu raba ta wani wancan ya dawo mu kashe shi wallahi mu zan mu raba ta mu biyu shi ke nan sai suka tuba shi ko can yana bisa haya kaya ta shi ko shawara ta ya kamata ta duke shi ya daita kamata in ya so musu abinci ya sa guba cikin su mutu dai ya kwashe shi dai mala abin mamaki bawan allan ga ya ya so abinci ya ci na hitin daga can na su yin sa mai guba shi kuma suna yana tuwa isko su yana ba su abinci suna kama suna kashe shi sun ka jaya gawa ta yi sun ka zuna sun ka sanya abinci suna gama mutum abinci kowa ga cikin cikin ya fi ya mutu ga gawaki guda hudu ga dukiya ga aji babu babu wanda ya taba ta annabi isa sai da ya fi inda ya ka zuwa ya sake dawowa ko da ya gawa ga ta guda hudu sai kuma ga zinare dan ya malam koyi ba a mata ba annabi sai sai roki Allah ya tayar da su su duka da wancan abokin nashi da ya bari da waɗanda wasu uku duka sai ya roki Allah ya tasowa mai su ya tashe su gaba ki daya sai ce ku ba labarin ku faru <laughs> kanin sai kowa ya ba da labarin abin da ya faru kamar wani gem na an kai kamar fim na amma abuna wanda ke hakikatin ya faru gaskiya na yanzu kaga shi na farkon nan da annabi isa ya bari da ya yi dubara yawan cito cikin dajin da yana da haɗari in tsada ga dukiya barin dibi abin da ka isa ta in bar sanan wani ya so ya samu jima ya yi dubara ko bai dubara to mu ko yanzu wanda ya kai ga irin wannan sai ka sai ya gangame ruge yadda sai ma ya halaka dukiya da ta zage ta to irin haka na mutanen mu suke da shi yanzu su kuma wancan mutum uku marmakon shi suna dukiya ga Allah ya samu samu ita mu uku ba mu ba junan mu asiri mu uku mu ci umaranta mu duka gabaki daya to sai zan kowane sai kai hana mu ne samu to halin da muke cikin yanzu ke? duk wanda adda hadama komai bai samu karshen da komai ba ka samu hadama ka in kai yawa barko in ka cika bari wani ya ci wanda ko za a mutuwa ba a mutuwa gaba ɗaya jama'a ina fatan mun gane maganar ka to wannan shine halin yahudu in dai za samu dukiya komai suna yi ko malama da ga duka shi kashin da ga ana yi wallahi suna da alaka da arzikin da akwai wani abu na a so a cimma kasan mu ba a bari hankalin mu ya kwanta bale mu gano abin mu ci unwani abin mu an san muddin hankalin mu na gare mu to abin nan sai mun cin mai yau da gobe to amma goma a gigita mu a rikita mu a daina koran mu yadda mu kwanci hankali ma muka san mu samu musamman ba ma yanzu wata dukiya muka yi ba yanzu kawo muka yi shi za ga a ce kauye a da kauye gaba ɗaya malam ka saurari abin da ya faru wani kauye shekaran jiya mutanen da sun tuho musu sun yi kaza sun sake tuho musu sai da ya kai an ka ɗauki ba raɗi da sun ka taya tuwa sun ka tuho bila a rijin malam ce wallahi halibin mata ya kai da yara dole sun haɗu sun kabar gari to mi ni mutunan ƙauye yi sai ka san abin akwai filan mutunan ƙauye wanda a cikin mai masan daɗin birni ba cikin daji na yake fayyace rayuwa ta wani kila ko wutar lantarki ba ku ka ce ka binciki abinci ne mina na to ya an shi shanu ai an kore shanu su ba a barin su haka nan dan yi bayani ya ce an kore musu shanu an ce da su dabbobin su duka to ba a kyanar sai an kore shanu sai ka san akwai wani abu wara a husai da shi plan ne na yahudu ba su zama lahiya saboda su suke hange gare mu ubangiji Allah ya kare su sau da yan uwa musulmi wallahi mutum ya waka da kiyamun laili wa nahar Da abin da kaka samu ga rayuwarka kai hankuri da shi gurgudu abin da ka zo maka shi ya ƙara buɗewa lillahi alhamdu amma magana sai ka tara manyan manyan kuɗaɗe kai wallahi haka ɗaukar makanka wani amma in Allah maɗaukakin sarki ya kawo masu ka gode masa ka amshi abinka amma kada kallafa makanka dole dole sai ka yi irin wannan ka sa mutum ko haya yana ya fada ubangiji Allah ya kare yace wa ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda qala abu hurairah yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yace la an yahtabiba ahadukum huzmatan ala zahari lalle ɗayan ku yoyo kai na itci ya azo ga bayanai khairul lahu yayi alheri gashi min an yas'ala ahadan bisa ga wani fa yu'tiyahu aw yamna'ahu ya bashi ko ya hana wannan za ka roƙa ko ya ba ko ya hana maka wallahi ka ce ka yi itti ya hima alai bisa ka so ka roƙi wani domin daga cikin haɗarin roƙo jama'a duk wanda ya saba da shi ba bari na yake ba duk wanda ya saba da roƙawa ana bashi kamar kyauta na yake saba sai sa in sa ya tawaye sai so ina ganin gida alhaji wa ina samun 500 gidan wa ina samun 200 gidan ana suna samun naira dubu sau da ka kudin cin wani nayo ya kammala shi ke nan sai shi ya riga ya gama daɗa yanzu a zai ya haki bai na yin cewa kai ya kamata in ta yi wurin ga aiki a ɗauke ni a bani dubu ɗaya ɗari biyu ko dubu biyu bai na nin zuciya in ta mutu ta zanta roƙo wallahi jama'a babu alheri cikinta ƙasƙanci da walakanci zai biyo baya mutum ya kalle ka ya tsuki ko ya kalle ka ya kau da ido saboda ya san roƙo ka taho girman ka ya faɗi wallahi girman ka ya faɗi shi yasa ga sanyin ga ga mutum na tafiya tun da sahi ya yi daji tun tun tun da sahi ka ga mutum ya kama hanya ya yi daji cikin sanyin ga wallahi kai mamaki ne ba za a ji tunati ku kalla ga wasu masu zuwa kamun kihi ana cida na hadari fa ana rugugu ba rugugu mutum na faɗa inda ya shige ɗaki ya ɓoye shi lokacin ya ka ɗauka kaya ne na aiki zai a daji wurin kuɗa abu wurin kuɗa abinci shi yana ganin ruwan nan da an ka fara in sha Allah wahina Allah Allah ka ɗauki su ai ta cire da walƙiyar da aka yi ya yi daji duk abin da ya gama da shi ya da ya gama da shi don mu yana ganin shi sha Allah kafin ya dawo ya gani goma ce shi ne yana samun abinci zafi guda ya dawo ya fa yana gane magana kenan shi dan adam zai da ganin cewa ya samu abin da ya waka yana lura wallahi ya haye dogara ga wani dogara ga wani bala'i sun yi saba da ya samu na kai nai ya yi mai a ta yi dogara ga wani shi yasa daga cikin haɗurran da muka gamuwa da su yanzu ka mun kasance 'ya'yanmu mun sawa musu sai abin da mun ka ba su ba a sawa musu da cewa kana zuwa da shi daji yau da gobe yau da gobe haka saba in wai bedi biyu ka ce ga hannun yayi da kai dai har ya saba da in ya tashi in ka da zo a yi haki daga irin irin ta inda muka taso in nan ga sai an tashi da aiki na gida sannan mutum ya shiga cikin kuyaye haki ya zo da shi aikin gida an gama an sallami kowa ya tashi sai ka yi haki ka zo da shi gida ko ka sai ruwa ka ɗau bado ka zo da shi ko ka ɗaya kaiwa ko ka ɗaya magariya ko ka yi rikici amma yanzu duk yare yanzu ba san da wannan ba gaba ɗaya sai ga yaro har ya kai yan siyi e. amma da abincin gida da kudin hand out da kudin hawan mashin duka sai an bashi in ba bashi ba zai karatu jama'a akwai gyara ku ba eh sannan bayan haka da yanzu aka waye gari yaro in ma ya gama digiri ma sai ya samu aiki ya ka iya ɗauka kai ne in bai samu aiki bai iya da sana'a bai iya sana'a bai iya zuwa daji ba bai iya komi bai iya ba shi ne ya zama hannu rabbana sai abinda uba ya ba su a kan shi sa ganin in suka zama rayuwar lokutan suka zambanto idan uba na cikin yanayi ne Allah ya mai kowa sai ga yawa sun koma abin tausayi saboda ba koya musu hayar za a yi su koyi hayar sana'a ba ya duk ribi sauran ƙabilu na mutane da su yaro tun hina firamare an koya mai iya tafiya makaranta ya kasuwa ko ya gare ni ko da ya gama sukan school ya gama ya iya yan wasu yan kwalkwale-kwalkwale ya yi yan wasu abubuwa na da aka yi samun nera goma ne jiya zama ina fata mun fahimci magana ka shi yasa shekul albani allah shi masa rahama na zare yana da kyau kasance mutum ya kare maɗiya ne kayakan girman ta hanyar koya ma a asuma yara idan akwai ma yaro suna ahina yaro ka kare mai kayakan girman babu na ƙuzon da zai yanzu in har ya gama karatu ya samu aiki ya samu inda ka samu kuɗi ya san inda ya to ya san mutuncin mutane sannan ya koya mai hulɗa da mutane dan ita sana'a da ka gani koya ma take hulɗa da mutane shi sa kana ganin mutanen da wuri mutum in makeri na kana ganin iyali tare da shi gewaye da shi in masassaki na kana ganin iyali suna tare da shi suna kallon wada aka yi in ya ta zuwa rajiya kwashe su daji suna ganin wada aka yi wata rana ko bai da rai ya dai ana ku ga hanyar sana'a amma yanzu mun tattara komi yanzu mun aza arziki ga harkar boko ga yanzu ya dai ya boko ya dai ya boko da ya dai ya boko kuma shi yanzu mun haɗa jarrabobi na rayuwa wanda mu waye kasan national ba ta yi ɗauka aiki federal state ba ta yi ɗauka aiki local government ba ta yi ɗauka aiki yau ɗan kacce aiki ya kaso ƙasa da aiki ya same ko federal level ko state level ko local government level an ka dawo ana kai da ofa ofa ta kare ko ba sai suwa eh wata ofa miliyan guda aka sashe ta wata ofa dubu biyar wata ofa dubu biyu wata ofa dubu to sai zama ofa ta kare kuma yanzu babu ta eh kuma ga karatun ga an yi zube to amma hita. eh a kuma mi to a sawa ba wanda bai sawa abu na yi ne shi yasa gaskiya ya kamata mutum tunanin mu ita sana'a duniya ba ta kare ba sana'o'i kullum sabon da su kai sababbin sana'o'i don wani jiwa da ya ga wannan sana'a yana samun sai ce bare irin ta a'a akwai sana'o'i daban-daban waɗanda sabbi na in ka buɗe ana sai sana'o'i ga sunan daban-daban daban-daban daban-daban barkatai ko ba su karewa kullum sabunta da suke hanyoyin samun kuɗi amma ya an ka ce aikin gwamnati za a dogara da shi wai sai mutum ya samu aiki to wasu ya kadiba da ya muka tafiya da makaranta a cikin ka ce sama yan mata ya aka tasowa ga yadda ka ga wannan mutaliya kowa sai ya samu aiki ka ce makarantar mu gwamnati a arzika ga ya ga yadda aka tasowa. sai yasa muna assembly wata wani bibi yara ce ga sun sun tafi tun daga S3 haje S1 sai ce sai sai da yace ka zabo ba yace yanzu wadanda suna jira aiki da samu kowa da ruwa zai ka samu amma a sani wallahi lokaci na wanda yanzu mutum ya yi hanyoyi daban-daban ba kamfuna ga yin da yawa aka samu mutane masu aiki da yawa mun kasa inganta noman mu wanda muke da ƙasa mai noma mun kasa yi sanawa inda mun so mun ce dai boko ga dai boko dai boko babu lahi mutum ya boko saboda bi saboda rayuwa ta ya waye ya sa amma dai ya samu sana'a da ya kawo da ba su ba gaskiya ba malam akwai sana'a da aka fara naira dubu ɗin eh renawa gare ku to kajiya to kajiya bar da arke in ka sai kai yanka yanzu ka dinka yan yaran ka akwai wani yaro na nan wanda in ka ga ya dauko arke ga yini cinikin da yake ya hi dubu goma arke amma shi yasa yake wazo sai an gudu a yi plaza katanya wasu ya yake kafin. wasu yana ganin wallahi inda miliyan guda na shagar miliyan guda bai saboda kan rena kasuwanci ga mutane shi yasa kana ganin dole yan uwa biyu wallahi mu sake canza tunanin mu in ba haka ba kuma gaskiya abubuwan za su za su za su za kware da muna fata Allah ya ba mu ikon ganewa yace wa anhu an karɓo daga yace Abu Huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah kuma ya ce kana zakariya alaihi salam najjaran annabi zakariya alaihi salam ya kasance wato kafinta ne najjar shine kafinta wanda ka haraka katakai da kujeri da gadaje da sauransu to annabin Allah zakariya ya kasance najjaran wato abin nan ne kafinta ne eh ko eh na wa anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala da gare shi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce kana daud alaihi salatu wassalam la ya'kulu illa min amal yadi annabi daud ya kasance bai ci sai daga aikin da yake da hannu ne aikin da yake na hannu ne shi ya fita abinci da shi an ce makeri ne shi ko annabi daud kira irin kira ta mamaki ta mu'jiza karhe baki ba a sa ga wuta ba yadda kaga ana wa aliwa ya sa ga wuta haka ne ka wadanki yana sarrafa abubuwa daban-daban yana yin takubban yaki yana yin kibiyoyi yana yin rigar sulke ta yaki a to a saye gare a bashi kuɗi shi ma an ce wata rana yana ci daga cikin bai mali yana zama wata rana yana saye ji wasu mutane suna tsegumi sun ga cewa yanzu ga shi ya shigo mutane amma kuma cikin kudinsu ya kaci sai an kawo abin ga cikin baitul mal sannan ya kadi ba yana ci da iyali ne kuma shi ya shigo mutane sai wanda muna ci da kunne ne sai ce ya Allah Allah ka sanar da ni sana'ar zan yi ci abinci in bar ci cikin baitul mal Allah ya ce fa allamnahu sana'ata labu sai muka sanar da shi sana'an ta rigar yaki rigar karhe ta yaki rigar kulke sai zan annabi dawud alaihi salatu ya iya yadda ya sarrafa karhe danye abin da karhe ba a sa ga wuta ba shi ka sarrafa umarni da kai ya gulta yadda ya kaso ya ja shi ya tsawo yadda ya kaso ya sarrafa shi yadda ya kaso haka Allah ya hore ba sai zan faka ne ya akulu min amal yadi ana so ana sai gare ana ana ina harkoki da ina da iyali annabi hudu ma shi ma makafinta ne annabi hudu shi ma kahinta ne ya iya aikin katako da sauransu to saboda shi yasa in ka dubi annabawan Allah wasu makiyaya ne suna aikin sunan na manzanci da annabi kuma suna kiwo kuma kowa ya san kiwo hanyar samun kuɗi dan inda a ce wato daji na lahiya lau duk wanda an ka ba dabbobi guda goma sun ka shekara gare za ga ya samu kuɗi da kiwon ƙananan dabbobi da banya yanzu na kana ganin mutum ya kuɗaɗe dan dabbobi sun yi komi kawo da yake lokacin ba ciyawa aka sai ba dajin na suke sai su ci abin suka so su ci sai su sha ruwa sai su kwanta nan da na kola da cewa shekaru sun riga sun mamaye sun yawa mutum ya samu su sana'a kudi ba kuma su kiwon kaji da yake su yanzu abincin sai an sai ribu ba ta da yawa to saboda ka ana karantar da mu cewa annabawan Allah suna yin aikin suka ci abinci ba su dogara ga wani sai sun roƙa ba ko ka kawo ko ba kawo suna yin da suke yi Allah ka babu ikon ganewa yace wa anhu anna rasulullah qala daga shi a wurin Allah lalle manzon Allah yace kana zakariya alaihi sallam najjaran annabi zakariya ya kasance kafinta ne fihi jawazu sana'i a cikin wannan akwai harcin sana'a wa anna tijara sana'atun fadila kuma kasuwanci sana'a ce mai falala wa annaha la tusqidul muruwa ba ta kayar da muruwa mutum duk wanda yake kana sana'a kura san walakanci ta in ya san kai ne ba zai walakanta ka ba a gana kana shushayin takalmi a kire ka ka tsaya ka tsaya mutum ya ka wanke mai takalmi ya baka mutala biyu ko mutala ba walakanci na ba amma ga wanda ya san kai ne amma matasan yanzu gan suke wala ba su da shushayin ba su yi ba a kai fa in ka to kai baka iya sana'a ba ka kawai wala ni na wuce kuma ga yan ka diba da yin wa ya kai ni shi ko bai ba akai fa yayi laluri ne ya ci ya koshi har ya ci ya kai mai iyali ne ya to mafi yawanci mutane walakanta abu shi na ka abin nan Allah ya ba mu ikon ganewa hadisin da ya kamata mu karanta na karshe shine hadisin miqdam bin ma'adiyya kariba radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amal yadi wani mutum ɗaya bai taɓa cin wani abinci na halal ba wanda yake mafi alheri wanda ya kai mutum ya ci da aikin da ya ga hannu nai wahala ka ta hannu kana ka cika kawo ka cika ba iyalin wa inna nabiyallahi dawuda alaihi salatu wassalam kana ya'kulu min amal yadi kuma lalle annabin Allah dawud ya kasance yana ci daga aikin da ya da hannunsa rahul bukhari mawul bukhari ya rufe wannan hadisi muna fata ubangiji Allah ya ba mu ikon ganewa ce wa fil hadisi a cikin wannan hadisi akwai anna nabiyyu su su'ila ayyul kasbi atyab awa manzo Allah tambaya shin wani irin abinci ya tsalki aw afdal ko falala qala amal rajul bi yadi shine mutun ya aiki da hannu ya abinci wa kullu bai'in mabrur da kuma duwan ciniki kasuwanci wanda ya baranta daga riba babu riba ciki babu shubha ciki babu haramun ciki ciniki ne lahiyayye ka samu riba ka lahiyayya babu abin da ya kai shi ubangiji Allah ya ba mu ikon gane kuma ne ya kamata mu dakata inda muka yi kure Allah ka yayi mu daidai mu kuma Allah wannan karanta ya samu yaki da mu abin da muka ji subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh